bayanai daga 'yan asalin yankin difa na cewa gabda faɗo rana ne a jiya laraba 'yan bindigar da ake kyautata zaton mayakan boko haram ne suka kai hari wa barikin sojan tumur inda aka shafa lokaci mai tsawo ana musanyar wuta tsakaninsu da jami'an tsaro kafin su juya zuwa inda suka fito kamar yadda mamadu gwani kakatu da ya min karin bayani ta manhajar whatsapp yanzu dai labarin da ke gare mu abin asha shine eh, sun kashe sojojinmu wajen su hudu sun kuma ji ma ciwo waje mutane tara takwas ɗin sojoji ne suka ji ciwo gudan kuma shine ma'aikacin likita ne wanda yake eh, aiki a gidan likita na tumur shi ma eh, shi guda ya taba shi don mutane tara ɗin a yanzu gashi nan suna nan a babban gidan likita na difa a kwance to banci wannan kuma mun ji labarin cewa gidan ma'aikatan miri shine abin da inda kansulor suke aiki shi ma sun sa wuta sun kone cikin wajen kankin militar inda sojoji gidajen sojoji masu can sun sa wuta yanzu dai bilan provisoire kin da gare mu kenan yan bindigar waɗanda aka bayyana cewa sun fito ne daga bangaren kudu da alama sun zo ne akan wata manufa mai alaka da buƙatar kayan aiki. Muna jira gwamnati dai ya ba da bayani cikakke eh, eh, eh, a kan wannan abin. Yadda muka ji maganganu wanda yake zuwa a can wajen yankin tumur mun ji lalle abin a sha shi ne wayannan mutanen sun ta yi da ah, wasu motoci da ma kayakin aiki na sojojin nan. Ya zuwa yanzu ma'aikatar tsaro ta ƙasa bata ce ƙalaba akan faruwar wannan al'amari. haka kuma gwamnan yankin difa ɗanɗano muhammad da na tuntuɓa ta wayar telefon ya buƙaci in yi haƙuri har karfe biyar zuwa shida na yammacin wannan alhamis a can baya gwamnatin nishar ta sha ikirarin karya lagon boko haram a yankin difa bisa la'akari da yadda ƙungiyar ta fi mai da hankali ga kaiwa jama'a harin sarika noke a maimakon gaba da gaba da dakarun sojan ƙasar, saboda haka harin na barikin sojan tumur wata alama ce da ke nunin har yanzu da saurari na akaba. honorable lamido mumuni haruna ɗan majalisar dokoki ne mai wakiltar al'ummar yankin difa mai yiwuwa ne su abun da aka musu a najeriya a shad da sauransu shine suke so su zo su mana a niger domin mun ji da yawa an kashe su cikin najeriya don irin waɗannan abubuwa ba sa karewa da haka a ce kawai lahiya ta zauna a'a sai dai mutane su yi haƙuri a yi ta nazari a yi ta kama ma jama'an tsaro da sauransu a taimaka su da roƙon Allah a gaya ma mutane an ga wasu abubuwa da ba su ba a cikin lokaci a gaya musu. Jamhuriyar Nijar da ke kewaye da kasashen da ke fama da kungiyoyin ta'addanci na samun bakuncin sojojin kasashen yammaci waɗanda suka kafa sansani a wasu sassanta da sunan yaƙi da 'yan ta'adda yayin da ɗaya ɓangare ƙasar ta haɗa gwiwa da ƙasashe irin su Najeriya, Chad, Cameroon don yaƙar Boko Haram sannan Nijar ɗin ta haɗa kai da Mali, Burkina Faso, Mauritania da Chad da nufin murƙushe 'yan ta'addan da suka addabi ƙasar Mali. Kuma a cewar shugaban ƙasa Isu Muhammadu 2018 shekara ce da gwamnatinsa za ta ƙara buɗe barkokin soja a wuraren da buƙatar hakan ta taso domin tabbatar da tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.